Shugaban hukumar hana zarmiya cin hanci da rashawa da yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a a Najeriya EFCC Ibrahim Magu ya musanta cewa hukumar EFCC tana yi wa masu adawa da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari bita da kulli. Malam Ibrahim Magu ya musanta hakan ne a wajen wani taron masu ruwa da tsaki a ofishin hukumar EFCC da ke birnin Ibadan. Taron da ya sami halartar ƙungiyoyin farar hula, ƙungiyoyin addinai da ƙwararru Malam Ibrahim Magu ya ci gaba da cewa Corruption is the number one problem militated against the development of Nigeria, especially the very poor at the grassroots. This is why fighting it to a standstill is not only a must but only a lifesaver. Shugaban hukumar ta EFCC a Najeriya Ibrahim Magu ya ce can hanci shine na ɗaya da yake mayar da hannun agogo baya ga ci gaban Najeriya musamman da yake shafar talakawa da ke karkara. Saboda haka yaƙi da cin hanci da rashawa ba wai ya zama dole ba kawai ceton rayuwa ne Ibrahim Magu ya ce cin hanci ya yi wa tattalin arzikin ƙasar nan illa don haka dole ne a yaƙe shi Ibrahim Magu ya ce hukumar EFCC ta yi shari'o'i sama da da hamsin a tsakanin watan Janairu da Agusta na wannan shekara ta dubu 2018 da muke ciki shi ko shugaban ƙungiyar Shafa'uddin a Islam Farfesa Sabitu Olagoke ya ce da muna da wata hukuma mai yaƙi da cin hanci irin EFCC NDC tun farko da mun daɗe da shi gaba. We have an independent body handling cases regarding all these financial crimes. We will have gone sensitizing the people in the church. Shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya reshen jihar Oyo, Pastor Benjamin Akamu, ya ce za su ci gaba da ilmantar da jama'a a game da illar cin hanci da rashawa. Ya ta ko shugabar hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo, uwar gida Dolako Dusumu, cewa ta yi. We can start to fight corruption from the community level. Mrs. Dolapo Dusumu ta ce muna iya fara yaƙi da cin hanci tun daga cikin al'umma na ƙasa har mu kai ga manya na sama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.